ki kuskure ki faɗa masa cewa na yi magana da ki aladu zan kashe ka kuma zan aure matarka Cool Latifa. Ba zan guje ki ba, amma ki haƙuri. wanda ke cikin asibitin na harbi kula kula kula Sako alkawari mai rike makogoro dukkanin iyaye burinsu sanya 'ya'yansu karatu wata jami'a ce ta tara ɗalibai jabir a cikin jami'ar shine gagararre tun daga gidansu ya yi tsamari shaidar bakin zane a jikinsa kamar yaya kamar kallon ku kalila zarar mu dubawa komai da lokacin sani zan so garin ka sai da suka yi nisa a cikin tafiyar soyayya shi da ita idan rashin ba da himmar ɗalibi ya gawurta a ƙarshe yakan koma satar jarrabawa matsalar rabuwar mahaɗar ta tsinki na yo miki laifi amma dan allaki ya fewa magana ce na faɗa amma kuma ban sakewa da dai bunu shiryawa tahir ai tahir daukar nauyi umar kofar masuta ba da umarni falalu e dorayi ina son tabbatar miki da cewa gobe iwar haka ina da kuɗin da zan iya mayar da wannan mafakin nawa gaskiya ku dage abun ba wuya inda kun yi amfani da ƙwaƙwalwanku Allah ya samu a sai ku hanzarta ku nemi shirin don Allah ka daina cewa zaka ci gaba da kasancewa a tare da ni in har ba za ka iya jure neman auren shegi a irina ba bar ai bata kanki umma dole mu rufa wa kanmu asiri mu bar wa Allah in ko ba haka ba zai fa fitine mu Allah kaɗai san abin da zai wallahi ba za ka iya shari'a da ni za mu zara hannunmu daga gare ka akan dukkan abin da zai je da man can never run away from destiny she was naive and unfriendly From the stable of Square Media Arts comes another blockbuster, Ruan Chakra. musayar kallon juna ke sa idanu kuka tsammani mai sa zazzabi ya yi sauka wani sa'in sanyin iskar nan mai hawa mai sauka yanayin da ke sa su ya tsoron rabuwa mun kwana sausayi allah kare kadara mai allah kare kadara mai gaggawa da daɗi ba daɗi da juna karmi ban kwana She was rejected and lost all hope, and it blossomed for a while. But things had to take a different turn when the scene struck. Malami tamkar uba yake a gurin ɗalibarsa. Don Allah mun da ka tafi ka bar ni cikin bakin ciki. Ai tsakanin mu da ke zama ɗaya. Ah. Kada ka ci gaba da ɗanɗana mun zama akan harshe na. To ai in baki sani ba wannan shi ake kira mamaya. Allah ta Allah ka yafe mini. da yi da ke sai dai muke Allah isa ruwan jakara da tamka a gonka soyayya ba wasa ruwan jakara ce don ba a sha a birni ba a sha a birni da ina da yadda zan yi da na yi maganin wannan matsalar da ta addabe mu ruwan jakara and the trauma begins Hiç görüşlerimiz yanılar ta ta dikkate de bir komai ba. eyvah. Ya bunu hiç yemesen eski. Directed by Ali Gunza, stay glued because the train is only starting. ke ke gwara da kika rama ne haka hajiya ke ce ne kina da hankali kuwa kin san kowa ce ce da har zaki kai hannun ki jiki na ki taba dan da yasa kama ne ta rama kuma na ce ta yi daidai zaki ce wannan irin danyen hukunci ne idan ba hadda ba ta rama ba da sai in ce ba ɗaya ta bace ga wannan abin da ta yi ya isa ki san cewa yar ki ce tana ta ta kaman dabbobi dabba wace babbar dabba sha sha sha sakarai la ilaha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ku tsaya mu da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ne za ki kashe abin ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ilaihi raji'un Hajiya. Eh, ina za ka haka kake sauri? Wallahi zan je wani unguwa ne. Ah, ke? Hajiya me ya same ta ko arzan kai ne? Wata mahaukaciya ce ta fasa mata kai. Mahaukaciya? Gari yaya? Wata kurma ce. Kurma? To ta yaya haka ya faru? Bige ta ne ban sani ba. aikin Jai, ai da Allah matsani na da wurin zuwa ke ba baki da aiki sai tashin hankali allah ina so koma gida ki kira min khadija budurwata ba ki ce mata ina nan ina jiranta kai ki bata min lokaci ki koma ki ce mata ta so ni ina nan ina jiranta kin san wani abu ganin wani abu mai kyau kamar ki ba a duniya gaba daya sannan faɗin haka a baki kamar bata lokaci na sani cewa na fi kowa a wuri ki to amma nima mallakarki mallakar ki a duniya ya fi duk wani abu da na taɓa mallaka a duniya muhimmanci ba tare da bata lokaci ba ina da ke ce dama lallai yau za ki ci ubanki a gida tashi hajiya ba ta gani abin da ta yi yarinyar nan ta yi ta mun daidai wannan yarinyar ga ta nan ita ce ta fasa wata ko ta fita kuma yanzu ta samu dama za ta rama sannan ka zo har da mali amma ja ta rasa inda za ta rama sai a cikin gidan mu kuma a lokacin da yarinyar ta bakunce mu ta yi ta rama ta yi daidai yake faruwa haka baba ka duba abin da murja ta yi wa yarinyar nan fa akan me ita ce fa wacce ta fasa min kan nan ni kuma na rama kike ne alhaji yaya ba za ta rama ba dan me za ta rama ke sa yarinya ta zo gidan mu a yanayi na musamman san ta koma gidan jini alhaji wannan yarinyar ita ce ta samu ta rabke yarinyar nan da makami ta ji mata rauni kuma yanzu Allah ka ta ita kalar din baki dole nan miji ke dai wallahi tallahi ki roki bitsi na miji komai ba wallahi tallahi ni din eh wallahi tallahi yanzu saboda Allah ne yasa wanda da wannan irin ido ke so iyayenta su kalli wannan gidan inna lillahi wa inna yarinya ya ya haƙuri kin ya haƙuri Khadija na ga kira zo ke kuma billahi da zini da ke ne a gidan nan ai ki shiga gidan da kika da mazo ya ga ne ta ba Khadija Khadija Khadija dukkan dan Allah tsaya kun ta hankali ki ina so mu je asibiti a duba ki bai kamata ki tafi gida a haka Khadija Khadija dan Allah dan Allah ki sa mu je asibiti Khadija Khadija Khadija sauri Hajiya yarinyar nan ta hauta sai ta tafi gida shi nake son bita. To ba inda zaka bita ba zaka fita daga nan gidan ba abinda na gaya maka ke. Amma Hajiya in aka yi haka ba ya adalci ba. Yarinyar nan ne na je har gidansu na ɗauko ta na kawo ta nan gidan. Kuma ni ne mutumin da ya cancanta ya ɗauke ta ya maida ta gidansu. Kuma ki duba yanayin da ta shiga yanzu. Bai kamata a ce an bar ta ta koma gida a wannan yanayin ba. Kuma wannan gaskiya ba irin karamci cikin gidan nan ba ne. Har gidan yana karama wanda ya karama shi ne. yarinyar na bata karrama mu ba lokacin da ta rauna na kanwarka haka mahaifiyarta bata karrama mu wajen janye yarta tafi saboda haka ba su da bashin karamci a gidan nan amma hajiya a lokacin da suka aikata wannan kuskuren ba su san ku ba na tabbata a ce da sun san ku waye ba za su aikata wannan al'amarin ba saboda haka mu da muka san su yanzu bai kamata a ce mun rama da irin wannan abun ba ba na san san su kai ka san su kuma kai ma da ka san su ina so ka janye sanin da kai musu domin babu aure a tsakaninku da wannan yarinyar musamman ma kurma da ta fito daga wannan gidan da suka kira ni da dabba kai abdurrahim ɗauki motar ka ka bita ka je kai wa iyanta bayani yadda za su fahimta to baba ka koma musu rashin kyautawar mu ka kuma ba su haƙuri maza na sai ka dinga gwasa ni a gaban yaro aja gaskiya irin abin da ke baki kyauta ba na jin daɗin irin wannan ɗabi'un na ki samu wallahi a alhaji gaskiya ka daina min haka shi ke ina ji ina gani sai wata na kashashiya a can ta wulakanta min ya haka kawai to ba ka ji ba ba ka ji inda matsalar take ba na kashashiya shi ke nan naji tunda haka ka ce dama komai na yi ba zan yi wani ba rufe ka zan yi ali jiya sai bugo waya sai turowa yake ta yi sai bugo waya yake ta yi kuma ni ba ni daukan wayan kuma ba ni sauraron kowa in ya ga dama ya kara da katin duniyar nan ba za ki dauka ba kuma ba za ki koma gidansa ba <laughs> gidan abdul a gidan su abdul lalle ya yi kokari kai ki yi aka rama kanwarsa ko kuma shine ya kyale ki ka tauke kadai shi kuma ya zaman sa ya kyauta assalamu alaikum me kawo ka lalle abdul kai kokari wato kai ta kai aka rama ma yar uwarka ko hajiya ki hakuri na sani cewa dama a yanayin da ka ji ta dawo gida ya kai matuƙa ga zama abin da kai ci wallahi aka sai aka samu ni kaina ban san abin da yake faruwa ba kai shiru kaka faɗa abin da zai rubanya bacin raina ka je kawai tunda kun yi abin da ku yake so hajiya ya hakuri wallahi wannan ba na ko bane ta malam kana tsammanin zan yadda ka zo ne ba kan kare 'yan gidanku da suka yi min rashin mutunci ba hajiya ina so kwantar da hankali ki fahimce ni ka tafi malam ya fi maka alheri shikenan eh dama zuwa nan in duba lafiyar Khadija shi ne zo mata da kayan dubiya sannan kuma in ba ku hakuri akan abin da ya faru oh arziki zaka nuna mana kayan kaɗin me ka fice daga gidan nan tun kafin ranka ya baci Haji Allah huci zuciyarki kaji da kai ake ko ba za ka fita bane zuwa kai ka ƙara ɗaukanta ku ƙara kashe min ita don ka gabata ji to bari ka ji in gaya maka ka ji da ka da gatanta ba daga sama ta faɗo ba to daga yau duk wanda ya kara taɓa min ya to kotu za ta raba ni da shi ki haƙuri hajiya zan tafi amma ga wannan da Allah kai mata da ku da tsiyanka ba abin da muke bukata a rika waya da ce da daga wucin zuwa wani facebook kai rabo ne wallahi za ka bari mace ta riga maka hankali to ka bari ni zan zo mu tafi tare da kai lallaba maka ita tunda ai maganan aure kake ba wasa ba ko yanzu kuwa zan zo sai na zo da yake a nan wurin matsa kusa da ni da Allah Haba baya kar kai fushi da ƙanwarka alhali alfahari ya kamata kai da abin da na yi kuma yakin dan halar na masa ya rama ok kina so ki ce min tunani na ya fandare ne ko ke kuma kina kokarin saisaita shi saboda kin aikata ta'asar da ban yi na'am da shi a matsayin abin yabo ba ko ba haka bane ina so na haska maka wani abu ne da yake duhu don ka gan shi to ai abin da ya kamata ki ki kokarin ki je ki haska littafin ki kina karantawa saboda a daina baki sakamakon jarabawan kina boyewa kina ce ya bani. aikin daɗe da a kaucewa hanyar yin abin da za a yi alfahari da ke da Allah matsa ki bani wuri Allah ya ba dama ba yi ko na ji har ina ga abdurrahim ina gande ba ni ne ban gane kwatancin da kai mun da kyau ba ina kyautu zaton gidan wani abokina ya ce masa abdulhadi baba ba na jin sunan babanta alhaji hadi amma ban sani ba ko haka ne to kuma dai menene insha Allah gobe zan yi kokari in je gidan ba ba shaguri domin kada martaba gidan nan ta zama banza gobe wallahi baba ba ga yadda jini yake ta zuba akan yarinyar ba sosai fa saboda wannan yarinyar ban da rashin hankali da rashin sanin ya kamata da rashin sanin ciwon kai kasa komai a waje a sai da aka zo gidanku zanen kisa ki dauki mataki na to ga daga ta wannan arziki farko ce ba ga tsoro ga ban tsoro ta cewa dan Allah kar ka je gidansu kuma ce ba ka ji ko to kuma ba mutum ce ita ba wa fara nan gurgu gurgu na gaza wajen ba to Allah ni kai wannan irin wannan kwashi kwashi ne ba za ka yi ta ba a ga wannan kurma ne ba ga kurma da gurgu ba ba alis mutar ai ni a tsari na da rayuwa na da yadda shi addini na ya nuna mu wallahi tallahi babu wani abin da ɗan adam zai yi mana kana na kasa gura ballan kana kai ai wannan ya wuce ni kan kaina lokacin da nake yaro hakan ya taɓa faruwa da ni tsakanin da ƴaƴan makwabtanmu na taɓa ma wani kai <laughs> <laughs> aikin yaron ka kuma alhaji haji kana da wani magana zaka fara wallahi tallahi ka ce gaba ɗaya kai ka haddasa wannan al'amari kamar yaya to kai kan ka kai basa ma yaro kai lokacin kana karibi ka ce yarinya kawai da ta yi gani ah, Allah wallahi to ai in haka ne wannan ya wuce da Allah bar wannan magana yanzu sai bukatar ka ta biyo ta magana dan ka yana son aura mishi yaron waje to kaga akwai bukatan a ce na kira ta gani ga ka don in tambaye ta miji ko tana son shi to wannan ba za a taka gaskiya ce kai daidai kuma wannan ita ce hanya da duk wani mutum akiri da yake da 'ya'ya a gabansa da bai aure bai kifi wajen auren da 'ya'yansa sun haka bakare kun kaba kamun daidai to bari musamman ita ma ta take dauke da lura irin wannan ka san dole don a ba su da kuma a bi su a hankali to wallahi ni wannan abu ne ya mun ne muna na'am ka zo yawa yawa a ah, kira min ka kaga wannan yin yarinya ce aka yi rashin sa'a na aure ta da wani yaro mai mutunci kuma ban taɓa tunanin da ke kasan aure sa'a ne ban taɓa tunanin yaron zai yi haka ba mutuncin shi da kamewan shi da kula da addinin shi yasa na bashi a wurin yarinyar to kada a ƙarshe abin su ya zama cin mutunci to ai shi ya sanya shi aure ake binsa da addu'a eh saboda dole sai a rikarka shi da addu'a yawwa sannu ta ce wannan ko mm. baban yaron da ya fasa maki kai shi ne ya zo ya same ni da ke ya ba mu haƙuri ki haƙuri kaji ta haƙuri ita ita mata ya fi Allahu akbar da lamari ya yi ita ma ba ta da rubuta albarka amin Allah ya wata albarka to sai maganan ka na biyu ke wannan baban shi yaron ne da yake zuwa wurinki yana son a haɗa ku aure da shi kina son shi bata wuce ba na ta kai noshi ko muka <laughs> fahimce ta bai ba so abin da take magana a nan tana son shi kuma ta amince Allahu akbar <laughs> ai ya tsama da ta kai na tsama da kai wata jiki gida za mu magana namu na manya mu daura a hada daren alkairi marhaban lale da ka Allah mai wato biyayya wajen yarinyar nan haka Allah ya so Allah mai magani godiya a gare baki da hankali ne baki san me son ki bane gidan da ba sa son ki suke son su kashe ki shine kike son ki kai kanki gurin hmm? san ne ka can yawan lokaci kina yin abu kamar ba ni na haife ki ba ko dan kin samu wannan matsalar ne ke me kika sani me ake so ake magana so eh me kika sani ake kira so ya ke ke ke idan kin je suka kashe ki ba ruwa ni zan kalle ki ba hannuna a ciki wato za ki so gina mutunci da karamci da aka nuna min lokacin da na kai ziyara gidan yarinyar nan ban baro gidan nan ba sai da kunya da takaici suka bayi bayani da ina da halin da zan yi tariyar baya wallahi da na yi warware kan abin da aka yi wa 'yan nan a gidan nan da ba a yi shi ba a matsayina na wanda yake da ikon zatarwa a gidan nan na amsu ranar wannan ya na aurenta da abdurrahim nan da wata ɗaya auren kurma alhaji a wannan gaggawa baka auren kurma da suka yi dama shine karamci da mutuncin da kake faɗa an maka wallahi ni ban ga abin burgewa a nan ba sam wannan ba burgewa ba ce me zai hana su yi gaggawa amincewa tunda sun samu ana santa yanzu in ba ma wauta ba kana ji kana gani da idanunka biyu ka je ka auro musaka wannan wauta ai sai ɗanka wallahi kalma ta musaka da kika faɗi kika ga wajen yi ta don kuma kinki wannan kuma sarki ne amma dai ki sani duk yadda ta je ta dawo yarinyar nan ta yi sa'ar shiga zuciyar ɗanki kuma ta yi irin wannan sa'ar daga gare ni domin ta samu karbuwa a matsayin ta na suruka daga wajena kuma ki sani ba haka aka haifi yarinyar nan ba ko babu wani mahaluki da zai ce ya fi karfin Allah ya dora mishi larura kowace iri ce ko kai wacce ma tafi wannan dukkanin dan adam da ke ji da gani ba a gama halittarsa ba bai koma ga kabarinsa ba kai kuma abdurrahim ka ji kai shirya dukkanin irin abubuwan da kake da bukata na wannan daurin aure ka zo ka gaya mun in baka kuɗi ka je kai sayan ka da fatan za ka biya bashin wannan karamci da aka yi maka insha Allah baba ke kuma hajiya karima ki bar kaddara Allah ta ci gaba da kasancewa in dai alkhairi kike nema karka yadda ka aikata wannan kuskura ke da Allah ya mishiru Allah ki har kin san wani abu wai shi kuskure ko daidai bata sani ba amma ta san me hawaye muna tabbatar za ta gane su ranar da suke sauka a idanunka sha sha sha wanda bai san abin da yake masa ciwo ba wallahi ban taba zaton za ka min haka ba wai a ce abin da ni bana so kai shi kake so mutanen da suke gaba da ni kuma wai kai kai su zaka rika ka zauna da su a matsayin masoyanka hajiya ba sa gaba da ke ba hasali ma mutanen nan ba su ɗauki wannan abin da zafi haka ba oh, to yanzu na gane kana tare musu ko wato ni ce mahaukaciya da na ɗauki abin da zafi shi Da dama mahaifinka yana bin bayanka sai ka je kai ta yi amma ni dai na san ina nan watan wataran sai ka zo da idanunka kana kuka hajja ni ba na so ranke rinka bace akan abin da bai kai ya kawo ba kwantar da hankalin gidan Allah to ta ya za a yi hankali na ya kwanta a hankali na ba zai taba kwanciya ba mutukar kana na akan bakan ka cewa sai ka auri wannan yarinyar ba inda za a yi hankali na ya kwanta hajiya kin yi fushi ne kawai amma na tabbatar cewa nan gaba za ki fahimci Khadija za ki gane cewa mace ce wadda ya kamata a sota domin ba ta da wani aibi kar ka sake kira mu sunan wani yarinyar a gidan daga yau kar ka sake kiran sunanta a gabana sha sha sha wanda bai san inda yake masa ciwo ba Hajiya bana so ki fushi da ni domin ba burina ne hakan ba Allah ya baki haƙuri na barki lafiya zan samu baban naka shi da yake dole na gindi zan same shi wannan abun ba za ta taba sabuwa a nan gidan ba zan same shi yi duk wacce zamu yi ma da shi ha kawai daga sun zo ba da hakuri kawai sai ka ɗauki yarinya ka basu salon ta je a dinga yi mata kallon arha to me ke so ki siya me ke faɗi ai kowace a dole sai an bada ita idan ba ga wani namijin ba dole a bada ita ga wani kuma ki san shekarun da ta yi ta isa wuri shekarun da ta yi ba zai yiwu a ce ta maimaita su to me a ciki ai kowace ya ta mutunci haka ya kamata a ce an mata domin ki san kuɗi ko jinkiri ya kawo komai da za a kwatanta darajar mutum da shi to saboda haka ina so yake san babu laifi a cikin abin da na aikata amma ai lokacin da zaka ka yanke hukunci ai ni ma sai ka bani yanci ni ma ka tuntube ni ai ni ma ya tace ko haka amma kuma ina so ki san yake da ko da ita kuma matsawar yadda na kalli mara har na sake a ciki to abin ba zai kai irin yadda yake a yanzu ba to da haka ina so ki san ni zan kashe ko nawa ne akan wannan hidima babu ko na ki a ciki kuma a shirye ki da in kashe su ko da nawa ne don ina da su to saboda haka in haka ne me ne tunanin sai an tulbe ki a ciki babu amma ka sa a ranka cewa za ka ga illar rashin tuntuɓa ta da bakai ba a nan gaba don na san gidan su nan sun kai matuka da zama ababen kyama da haɗa zuri'a da su yarmu ta je gashe su aka rasa wanda zai hana a fasa mata kai a gidan nan ina ga ta je zama da su wannan abin da ta yi ita ma aka yi mata ko domin wannan abin ai ya faru tun kafin kowa ma ya ankara kuma kai in haka ne ke yanzu wannan don Allah hajiya ba abin kunya bane a gare ki a ce yar ce ake neman a yi mata aure amma kina fatan samar mata da matsala haba don kawai kina son ki ce dama ga irin ta kin faɗa ko ba fata nake mata ba ina gaya maka gaskiya ne kafin lokacin wani abu ya faru matsala tun da kin ci hajiya ba ta so bai kamata mu zuba ido akan wannan ɗaurin auren ba yadda na ɗauka inda na ci burin nan a cewa yanzu ya rubuce a tutan babu ni kaina na rasu ta yadda za a yi bullowa al'amarin nan na rasa me yaya yake tunani ya je kwaso mana kuma ko me ya gani a cikin ta gaskiya maza maza kenan san ba su da gaba ta inda kake bullo musu su ta nan suke bullowa ba to yanzu dai duk ba wannan ba menene abin yi tarin gini tarin zani ni riga da mun yi saki kuma lokaci ya riga da yaƙo. tun da kin je har alhaji ya je ya karɓo ranar a auren su ko ke ki ji ki kuma ana aure saura uh, wani wace irin magana kuma biki fa ba za a yi ba sai mun san da muka yi maka ruguza komai amma ke baran ji tunanin ki akan al'amarin da kike ganin zami yanzu ni da na yi tunanin mu je gurin wani malami a yanka abin kawai har sai mun je gurin wani malami akan dan wannan abin da bai fi karfin mu ba kina ganin babu matsala an yi auren ba da kin ce mun kurma ba ce eh akwai inda za ki yi mana ki siya waya ki kai mata a yi auren mu gani kai kawata me kuma kurma za ta yi da waya ba ana text ba text ta mu lalata al'amarin Allah ko <laughs> to ji kenan amma ni zan je in same shi in sha kan shi in gani kinga gwada kawai kake ba wa kanki wahala dan ba za ki iya latsa shi ba samun shi ma ba zai yiwu ba a yanzu ba to ni da bari in ce sai mun yi wa kenan to shikenan daga ina ake yanzu muka dawo daga gidan suna tana ta tambaya a guri ki zauna yanzu gidan mu wanda shi yasa ba ta haba malam ya haƙuri mana bayan ji a nan gidan na uni kai dai kawai yanzu na fahimci akwai wani abu a tattare da kai to me kika gane psychologist na fahimci kai ma yanzu ka ci kafar kare baka da lokacin zaman gida so wani dan rahoton ne kuma gaya miki haka baka ji abin da na ce bane cewa na na fahimci wani abu game da kai ni da kaina na fahimta ba wani bane ya gaya mu to baki fahimto daidai ba yanzu dai ina zarabata tana cikin zuciyata ya za in same ta kai da abarka har ka tani ya zaka ka same ta yaushe kake son ta yanzu yanzu na dawo da ɗanbin sanka zuciyata ta makanci soyayyarka a raina tunanin tana ta bunƙasa sai ka ce shukar da ake yi mata ba ruwa zan yi mamaki a ce idan mai dogon bakin nan ba ta gunza miki ba ta gunza mini cewa bikina a saura kwana hudu bikinka kai da wa wa za ka aura a ina yarinyar take ita ma tana son ka haba malama waɗannan irin tambayoyi haka lokaci guda ai ya kamata a ce ki min tambayoyi ɗaya bayan ɗaya ni kuma baki amsa ɗaya bayan ɗaya yanzu wace kike son amsa miki wanda ya fi ma sauki tana so na wannan ta fi kowace amsa saukin amsawa to sai ta gaba ta gaba kuma sunanta dije sannan kuma unguwar sarki za a daura mana aure kuma kai ma kana son ta ki fahimci wani abu a lokacin da muka haɗu da ita ban ɗauke ta da wani muhimmanci ba amma a wurin da nake sai na tarar da wa'insu 'yan mata suna cin mutuncinta suna zaginta ba ta ce musu komai ba ni kuma tashi na je na same su ne musu magana akan zagin da suka yi mata sai suka bari suka tafi sannan na je na same ta nake ba ta abu a wannan lokacin sai na gane cewa ashe kurma ce ba ta ji ballan tana ta faɗa sai abin ya sa na ji tausayinta kuma sai san ta shiga zuciyata a take a wannan lokacin sai na gaba ba ni da wani abin sha'awa illa in aure ta domin na tabbatar da cewa idan na aure ta jihadi ne kuma na fitar da ita daga cikin kange tunanin cewa shin za ta samu mijin aure ko ba za ta samu ba wannan kawai shine da dalili idan ka bar ni menene karfin zunubin ka ni da ita wace ta tafi bukatar ka tun farko sai da na tunanin ki amma kasancewar na san kowace ciki shi yasa na ɗauki matakin da na ɗauka matakin na je na yi koma mai zan yi kenan ba haka ba ne na san cewa idan na miki bayani za ki fahimta kuma na tabbatar da cewa kina son duk abin da nake so idan abin zai kai ni ga samun ka ba kuma ban da wannan domin wannan zai nisanta ni da kai ne wala Allah ma ya raba ni da kai har abada ki hakuri. Nana? Ki ce ke a gidan namu. Wallahi, ashe zai yi aure. Hmm? Haka na samu labari. In kin gama ki same ni a cikin na da magana da ke. Mamina alaikum salam. Baki muka yi a gidan? ba ki da zuwa. Sanin ki da Dama mu mu kannin Abdurrahim ne. Mun zo gurin Anti Khadija ne ko ba ta nan? A san kace kika fasa dan wata kai? A ba haka ba. Eh ba haka ba menene kin ce kika fasa dan wata kai? dama ne mun zo ne mu ba ki haƙuri ki haƙuri ki haƙuri akan abin tarki mun zo mu ba ki haƙuri ki haƙuri kuma ku yi haƙuri da abin da ya faru hmm. mun gode ga waya dama na ce bari in kawo ki ki rika haƙuri ki rike mana za ki yi amfani da shi don allah ki rike ki karɓa ki rike abba zai bari ta karɓa shi waya ba dama wani abu ne daban gaskiya ni kan kaina ya kulle na gaskiya zan yi kulle ma wannan al'amari to ai ni gani ne ma kamar ba kya san yaya don na ga kamar biki damu da za a yi auren nan ba ba haka bane ba na son yi abin da zai zo ya zama ana zargin mu kan shi tun da ke kin kasa ni ki banne da su na san yadda zan yi da su me kike tunanin zaki yi abin da kika kasa yi shi zan yi kin kasa karban soyayyen yaya ni zan karbo miki shi wajen wani malami zaki ashe ke ma kina da wayo ya aka yi kika san wajen malami zani na san iyakacin tunaninki kuma na san abin da za ki iya yi na san abin da ba za ki iya yi. soyayyar da muke da ke fi komai kuma Allah ya ga mun dace da ni da ke sa ya hada mata nawa ne a gari masu ji masu gani duk ina ganin su amma ba wacce ta yi sai ke kuma gashi na aure ki kuma haka bane ni ma da na aure ki cin naman kare ah. sai dai ke ci amma ni ba zan ci ba amma tun da kika ce haka gobe zan siyo naman kare hello baba Laji. alhamdulillah wallahi a gajiya kam akwai shi a komai lafiya wallahi kawai yanzu mu ku za mu yi addu'a Allah ya nuna mana ranar naku auren to za ta ji insha Allah na gode abokina ne mace mata su gaba daya na zuba su a cikin babu wanda za ta kira na waya ba ke ba kan saman doka ko in saka ji to na daina faɗi to um, me abinci a gidan nan da babu na fita sai in kawo komai akwai to me yake bukata na ci na fita sai kawai kawo miki ba komai to inda kin ce akwai komai a cikin gidan nan je ki kawo min cincin zan ci ba zai daɗi ba shikenan sai na dawo ɗin ki daga Jiran alkhairi marhaban lale da zuwanka Allah mai magani godiya a gare ka Allah mai magani godiya a gare Yau na ga ikon Allah. Kulma da kallon talabijin ko me za ki fahimta uku Allah maza makareciya me kike ji yana wallahi kin ci sa'a mutane irin ku yawo suke a bara yawo suke a ciki suna bara hmm. Allah matsa to wa za ki gaya kuɗi babanki bashin nan kaman mana kan mana haɗa ce dai baki da hankali kura kurame duk mahaukata ne mm. gidan yana ne ba ki isa ki fitar da ni ba cewa sai dai na fita daga gidan nan hatta isa ta ce na fita daga gidanka ke eh, me fara to dan da zaki ce mata mahaukaciya ta ka fara ce min ba da hankali to kina da hankalin ne ta ce kina da hankalin ne ai mai hankali baya zuwa gidan mutum ya ce zai faɗa da shi to idan dai haka zaki rika zuwa gidana kina yi kada ki ƙara zuwa gidana na gaya miki Laf tek yine. İyi bir tane. wani abu a wurin hajiya murja an ka ta je gidanka kai mata koran wulakanci ka goyi bayan matarka akan wulakancin da ta mata ko hajiya ita ce ba ta da gaskiya shi yasa na ce ta fita ta bar gidan saboda a samu zaman lafiya wato ka zaɓi dare akan yar uwarka ko to shi kenan kai maje. yanzu hajiya akan abin da ta faɗa miki da shi zaki yi amfani me kun ki tsaya ki ji bayanin da zan miki domin ki san abin da ya faru yadda kai mata wannan koran wulakanci ni ma wata ran zaka iya yi min da ba abin da ba za ka iya aikatawa ba akan matarka Allah ya kiyaye hajiya hajiya wannan kin san wani abu ne wanda ba zan taba iya aikatawa ba ban ce ta fita ta bar gidana saboda kaji ta fita ba a'a na ce ta fita ta bar gidana ne saboda a samu zaman lafiya kuma hajiya za ta rika zuwa tana faɗa miki ƙarya da gaskiya kina yin min faɗa kina fushi da ni kin san ba zan ga daidai a rayuwata ba ko shikenan ce ba ni da gaskiya bayan ko bari na yi masa bayani da yi. Shakala da mun baki munafukar banza. gaskiya ya kamata na ɗauki mataki akan abin nan don ba zai yiwu na bari wata da kasashiya ta zo ta shiga tsakanina da iyayena ba da ne kamata na kira yanzu ni da ba haka na so ba da yadda kike so dai ba za ka samu ba don haka haka za ki haƙuri gobe ki doko ko da sassafe mu tafi to shikenan Allah ubangiji yana mana gobe duk ai ragin hanya ne ko yawa tun da ma ya na nan sai mu kira shawara sai in sa shi ya rage miki hanya ko kina ganin ba matsala zai kai ni kuwa ne ne ana kafin kira shi tabarin tashin dan yi shirye-shirye ko an dan yi kwalliya wani kwalliya kuma wani zai ne je wage bai gani ba ba wani kwalliya da Allah ba in kira shi sai haƙuri da na gani da ba zan iya barin su ba shi sanacin na ce ba zan tsaya ba wani abu na lura da cewa kin fiye kashe kuɗi akwai sai kaga za a kashe su idan babu ba za ki kashe ba kenan ai eh, ka sani ba banki ba ce ba shi na siyo ma au hadda ni a kayan gwazama da abin na shi bata jiki ke da sorry ba zan goge ba wannan shiri da ya zo ya zo bayan yinsa ninkin ba ninkin fari a ganshi a kunshe mai ma'anar faɗi ke nufi ya shiga wa habibu inda mutu cikin wannan hali ya sanya da rayuwa ya shiga ku ki sani damuwa ki damuwa ta ce ba zan taɓa gushewa ganin ki cikin wannan yanayi ba UK Entertainment su ne suka ce muku maraba da siyan shirin sakayya likitar kofar mazugal ɗaukar nauyi umar faruk umarni yasi awal da jin daɗin da yake gidan na jure kunci ƙasƙanci da wulaƙanci don cima burina samun ka amma yanzu kana so ka juya min baya duhun dare safiyar hasken gari na nan tafa zuwa ya yi dariya wannan mutum ya ce ya yi na'am ya kuma yi sakayya alkhairi kar ku saki kallo ya wuce sakayya sakayya don me sake rike mai yara koyawa yara saka da mummunan zai a gaban ƴaƴanki ki rika kyaran mutumin da Allah bai arziki ba ba zan taɓa zamowa mai watsa ƙasa a cikin idaniyar da take sanyi sanyin zuciyata ba sai dai yanayi da neman tilasta yiwuwar na shiga abokanai na ana cewa ina kaurin kwai in shiga yau a ce ina karin manja a kan kuma ta kusa zuwa ƙarshe yau shekara nawa abin bai zo ƙarshe ba ba za a taɓa yin wannan cin amana da ni ba saboda matar ka ƙawata ce kuma ba san taɓa yadda ba da Allah malama da yanzu ne ki rasa wadda za ki ci amana ta sai kin san duk duniya ba da kawai da ta wuce kai ne dafa abinci da kanka kai ne wankin ban daki kai ne sharan gida kai ne kai kanka na baki zaɓi tun farko ƙarshe ki kai kin kace min yar aiki ke za ki yi kawowa tattalin yarmu ta zaman mu aikin kiyaye hanawa ke kin ka kawo yar aiki ni kwana yaba da ɗabi'unta дівчата. nawa take zana fansa launin sautin ki daban ne irinsa sautin ki ba a rawar makosa na zo in gaishe ki zan soke amsa fi kamsa min na ci nasiha nake so maka what is nasiha i hate nasiha ba san nasiha ba san me mun nasiha daukan nauyin shirin alugumzar shiryawa da shirin da ke faranta muku shine nazifa asnani daraktan shirin aminu sira indare rai indare rai inda rai rai an amina இந்தரை இந்தரை இந்தரை